ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولعم الخنزير وما أهل به وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إما الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أكبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد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 sauran ɗaliban ilimi da muka haɗu a wannan farfajiyar masallaci wato masallacin mai girma sarkin alzan kabi injiniya alaji a wani ɗan juma da ke nan cikin garin argungu yau allah subhanahu wa ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa yau muna ranar juma'a ne bakwai ga watan ramadana hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da yau muna bakwai ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa da maryam isaha shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a cikin wannan farfajiya tare da jagororinmu da shugabanninmu kamar da kuka gani cikin ziyara da muka samu mun samu fadilatul doktor wato sheik abdullahi mungadi imam ya ziyarce mu wannan wuri yana daga cikin limamanmu na juma'a ba wancan imam mungadi ba wanda aka sani shi ma wannan dr imam abdullahi mungadi yana daga cikin shi ne limami na biyu na masallacin juma'a na masallacin da ake kira masjidul ilmi le muhammad suleiman wanda sheik imam dr suleiman bawa argungu yake jagoranta to shi ne limami na biyu na wannan masallacin allah cikin yadda ya kadarci malam ya kawo mana ziyara game da na sha faɗa akwai mai girma sardaunin tsuntaye muna tare da shi a wannan wurin akwai dattijon alkhairi alhaji abdullahi kan giwa akwai malam abdullahi marafa akwai sauran ɗaliban ilimi da muke tare da su da shi kan shi wato sakatare na majalisar malamai wato dokta wato alaramma abubakar muhammad bayawa da kuma cro na majalisar malamai shi ma muna tare da shi wannan wurin malam kamal wato muhammad da sauran wakilai na wato ikuti fm da sunna tv da sauran dukkanin social media da muke tare da su a wannan da ita media karankanta ta argungu local jagoran jagoransu kuma shugabansu duka muna tare da su a wannan wurin muna roƙon allah shi muna jagora muna cikin wannan sura mai albarka suratul baqara a jiya mun kwana daidai aya ta 172 inda Allah subhanahu wata'ala ya umarci masu imani cewa su ci daga da ababe na halal wayanda Allah ya azurta su Allah ya ce kuma waskuru lillah ku gode ma Allah subhanahu wata'ala akan sa wayanda ya yi muku ku gode masa a zukatanku da halussanku da kuma ku Allah ce in kuntum iyahu ta'budun in dai Allah ne kuke bauta ba a cikin karatu mun yi bayanin Allah subhanahu wata'ala shike halattawa shike haramtawa ba wani wanda ke da ikon halattawa ko ya haramta sai Allah saboda haka daga cikin abin da Allah yake haramtawa sai Allah ce innama harrama alaikumul harrama إنما حرم wa dama wa ولحم khinzir Mm. ولعم الخنزير وما أهل به لغير الله mm. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه mm. إن الله غفور رحيم الله سبحانه وتعالى yace innama harrama alaikumul maitata abin sani kawai Allah subhanahu ta'ala ya haramta muku cin mushe moshe haramun ne cin wa ya haramta Allah me ake ce ma moshe wato allati lam tusba bi tariqatin shar'iyya dabba da a musulunci ana cinta akwai nau'in dabbobi da Allah ya halatta mana mu ci wanda ake kira dabbobin ni'ima to wayannan dabbobin ni'ima Allah ya ambace su Allah ya halatta mana mu ci su Allah ya ambaci jinsin waɗannan dabbobin ni'ima kowane akwai jinsi biyu akwai shanu akwai tumaki akwai abin nan awaki akwai shanu da raƙuma duka an halatta mana waɗannan ababen mu ce su to dabba wadda take ko da dabba ce halat a shari'a a cita ta to sai zan ba ai mata yanka ba ta hanyar yanka na shari'a to irin wannan dabba ana ce mata motsai ko kuma dabbar da kwata-kwata ma ba ta samu yanka ba to irin wannan dabbar ita ake kira Mose, a musulunci haramun ne Allah ya haramta cin Mose, yasa Allah ce innama harrama mai tata Allah wa ta'ala ya haramta muku cin Mose, shi yasa in mutum na sai ya zauna lafiya ya samu kwanciyar hankali hankalinsa ya dawo gare shi to ya guje ma cin Mose. malamai sun ce duk da yaro karami cin ce motsai kasa akwai al'ada a kasar hausa idan wata dabba ta mutu cikin gida ko kaza ko wani dan karamin akuya sai a ce mai yara kai zo, ko samu abin haraka ku ce ga haraka don ku yi haraka to za ga yaron da ke cin motsai ko da yaro ne karami sai ya gamu da matsala ta taɓo kwakwalwa sanadiyar wannan motsar da yake ci ban manta ni na san wani yaro da ake ce ma dancin motsi haka ake ce masa eh, kwace irin tashi abinda ta gaba shi da an ce ga wata dabba ta mutu to zai kokari ya je ya samu wannan dabbar su je su gasa abu su su ɗiba abin ɗiba su ce ai ƙarshe yaron wallahi yana dan girma girma haka sai ga tabo hankali ya kama shi to na gaya mana cewa duk cikin abin da Allah ya halatta mana to akwai maslahar da yasa Allah ya halatta mana shi kuma cikin abin da ya haramta mana akwai maslaha da tassa Allah ya haramta mana in ka tsaya ka kalli abin Allah ya haramta to cikin haramta wannan da Allah ya ma abin nan akwai kulawa da maslahalar kan maslahar kanka kulawa da lahiyarka cikin cin wannan abin matsalar da za ka isa wa kanka saboda haka muna kira ga ƴan uwa musulmi su guji bawa ƙananan yara motsai su ce su ce. su ci domin wannan zai haddasa ma yaro koda ya girma sai ya zama na baya iya bari cin motsa akwai wasu yara da suke cin motsa suke cawai su sun fahimci dabbar da an motsa wai ta yi gishiri-gishiri sama ga dabbar da ba motsa ba da za a ce wai ga rago wanda aka yanke yanka da shari'a aka ci to ga wanda ba a yanke ba sai ce wannan ya yi gishiri-gishiri kaga wa ya samu su wannan gishirin shaidan ne to saboda haka irin wannan ababen sai mun tahi tsaye yadda muka hana ma kanmu mu hana ma yaran mu amma mutumin da ba ya da hankali kaga wannan shi bai da hankali ba a maganarsa amma dai mai hankali lafiyayye to ya sani cewa Allah subhanahu wata'ala ya haramta cin motsi sannan Allah ya ce waddama kuma Allah ya haramta wa mutum shan jini wannan jini jini da ake kira jinin da ke bin yuka kamar a ce a yanke dabba wasu akwai mutanen da ada al'adar in aka zo yanke dabba sai a gincire ta akan wani kwano-kwano ko wata ɓarya to wannan jinin sai a dinga sarrafa shi ana amfani da shi ana kan shi to irin wannan jinin da ake kira jini mai biyayyuka haramun ne a musulunci kuma eh shine double basfu wato jinin da ke biyayyuka in an ka yanka yuka sai jini ya zubo to irin wannan jinin da yawa mutane suna amfani da shi suna sha to irin wannan shi ma a musulunci haramun ne yasa Allah ce wa dama da jini sai dai akwai nau'in jini guda biyu da shari'ar musulunci ta halatta muna a sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya haramta muna motsai guda biyu eh Allah ya haramta cin motsai kuma Allah ya haramta jini amma akwai nau'in motsan da ya halatta a ci shine nau'in motsai na abin da ya shaye aljara da wara ita wara ba ta da motsai haka nan kiyi ba ya da motsai kun gane na mai ta tani manzala ce an halatta mana motsai guda biyu a nan za ka gano wani abu mutumin da ya ce shi bai yadda da hadisi ba zai shiga matsala duk mutumin da ya ce shi kawai zai riko ne da tsagaron ƙur'ani kawai madarar ƙur'ani mai tacce to kaga yanzu wurinsa kwara ke na sai an yanke ta ci a wurinsa cigi sai an yanke a ci Muku ko manzo Allah ya mana hadisi ingantacce yace uhillat lana maitatani an halatta mana ne motsa guda biyu an halatta mana motsa guda biyu yace motsan nan guda biyu wato shine fara da kuma kifi in mutum ya kuskura komi girman kihi ya kamun shi a ba ya ce ko ba a fi sai an yanke to ya zo da wani abu sabo wanda addini babu shi dabbar ruwa irin kihi baya bukatar yankewa ko da an kamun shi baya da rai to ya halatta mutum ya ci addini haka nan hwara na taba jin wani malami yana karatu ya ce aka tambaye shi wani ga malam ina hukuncin hwara ga da muka ce ya ce wani ga sai kama ta ko bismillah wai wannan ce a bismillah wa shi ayyan kanta to kaga mutumin da ya faɗi wannan magana ni sai ce ina jin da fahimci da ake kama fara ba irin da wannan fara ta zamani da muke ci ba irin fara ce irin wacce ta da ba wadda ake sa hannu a dani kuma haka ba to kaga yanzu a ce in mutu ya je farauta irin waɗannan warin da ake kama da muna ci ɗin nan wasu ya yi bismillah sai ce wai kuma in har mutum da aka je wai kamawa raba ayi bismillah ba wai kai in za ka ci to kamin ka ci sai ka yi bismillah sai ka zama wannan bismillah shi ayyan kan ka kalli wannan maganar mana eh kaga matsalar ya fahimci matsalar ba yanda take ba ko ba haka ba yawa fahimtar abin ba daidai ba to saboda haka tsakani da Allah a tsarin addinin mu nau'in waɗannan motsi guda biyu manzan Allah ya hadasta mana shi ko manzan Allah yana hadasta abu ne dami da halattawar Allah sannan ya ce wa dama ko manzan Allah ce an halatta mana wa uhillat lana damani an halatta mana jini biyu nau'in jini biyu an halatta mana ko ba haka ba sai manzan Allah ce mi fadihar eh wal kadib eh fadihar wal anta da fahim Anta mine ne jini ne amma jini mai biye yuka ba jini ne mai biye yuka ba to da haka yin mutum zai can anta ko danya ka ji kana da ra'ayi a kuma su anta danya kuna gani ko musamman eh, akwai wanda shi bai mace anta ba daya ta ba na ga wani mutum ya ce ai ni malam ban mace ta da fuska danya ta zai yanka ta ga jini tsalala sai ci abinci haka nan suhi shi ma jini ne to su ma manzo Allah ce an halatta mana sai irin ababe guda biyu kaga hadisi ne ya tabbata akan halittinsu to amma in ba su ba to jini haramun ne ta shi in irin wannan jini ne wanda ake kira damar masu jini mai biya yuka to mun samu abubuwa da Allah haramta mana sai wani hamil khinziri da nama alade mun dai sa alade wannan alade wanda munan alhamdulillahi Allah ya taimake mu ba mu da shi yanzu wanda ya saka buna alade a kabi a sokoto a zamfara ya baka aiki sai kayi wajajen irin kasar zuru irin nan na naija haka za ka iya ganin su ana kiyar eh amma dai munan inda ba irin wajen yankin zuru nan ba baka ganin su saboda mai an san ba ma mu'amala da su to Allah subhanahu ta'ala ya haranta mana cin alade shi ma yana daga cikin nau'in abubuwan da aka haranta alade shi ne haramun cin kitse ne haramun cin kudinsa haramun eh kada mutum a sarrafa kudin nashi a juya su zuwa wani abu kaci karkaci kuma ba a cin abin nan kitse shi ko a sarrafa wani jini ne ko wani abu nashi a ce za a ci duka waɗannan a tsarin addinin musulunci an haramta su kaga Allah ne ke bayanin haram kamar da shi ke bayanin haram shi ya yi bayanin nau'in waɗannan ababe guda uku wayanda aka haramta sai Allah ya ce wa ma uhilla bihi li da dabbar da aka kururuta sunan wani Allah dabbar da aka ambata sunan wani Allah aka yanka ko dabbar da aka nufaci wani Allah da ita aka yanka ba a ci dabba ce wanda halal ne a ci ta misali kamar mu ce sa shanugo ko awaki ko tumaki sai zan manufar da ya sa za a yi yankan aljannu ne za a baje kamar abin da yan bori suke yi da matsafa kamar ce za a yi girka sai a ce to wane yana da matsalar iskoki ko yana da rashin lahiya na hauka to saboda haka za a warkar da shi amma sai a masa girka saboda haka sai a ce a je a saba bursuru a yanki don a ba aljanu jinin to wannan bunsuru kaga dai asalin bunsuru halal ne to wannan bunsurun ko su aka aika gida haka kashi koko yankan da aka yi domin a ba aljanu jini a ce manuwar yankan ba Allah ake nufi ba ba a cin wannan duka saboda mi yana daga cikin nau'in wa ma uhilla bihi li abinda ba a daga murya da shi ba don Allah ba a nawaci Allah da shi ba ko ko dabbar da za a yankewa amma ba manuwa ibada Allah ba manuwa an yi ta ne domin a yi shirka wa Allah kamar mi dabba da ake iya yankewa ranar lahadi da niyyar mi kirsimati ko dabba da aka yankewa a lokacin bukukuwan kirsimati to irin waɗannan dabbobin wa duk da kana ganin cewa ai dabbobi ne na halar bai halarta kake. ko a ce misali wasu da wanda ba addinin guda ba suna addinin yahudanci ko suna addinin kiristanci su tashi bikin su ne yahudanci ko su tashi bikin su da kiristanci sai su sayo sa sai su ce to ga sa nan sun ba mutanen unguwan nan su yanka jibi ranar lahadi saboda bikin su ba a ci sai mu ce a'a mu ba mu ci addinin mu ya hana saboda ni za mu taya ku murna cewa Allah yana da abokin tarayya to amma kaga mutane ba su da fahimta ga waɗannan ababen ko kuma kwaɗai ya ratsa mu da yunwa da talauci da rashin sanin shari'a shi ke kawo mutane na irin gitta ma waɗanga ababe sai ka jona ya ce a ah, ni wala ku bani abina yan ba ku ci ni in ci abina ana yi maka gudun abin da shari'a ta hana amma kai ba ka gudun abinda ake ba gudu waɗannan nau'uka ababe guda uku da an ka ambata motsai jini aladai dabba da aka kururuta aka nufaci wani Allah da ita duka waɗannan ababe Allah ya haramta su wa ka kazalika zubi halle gairila kun ji a yi. kamar yankan da aka yi ba dan Allah ba ka san shi yanka kala kala ne yanzu misali kawai sai mutum yana da wadata ce sai ce ka yau muna bakwai ga watan ramadana bari in sa a yanke mini rago ko in sa a yanke sa in ba mutanen unguwan nan nama sai ya sa a yanke sa a raba mutanen unguwan nan ko mutum ya ɗaukar maka ne duk juma'a sai ya yanke sa ya ba bayan allah su ce nama ko duk ranar alhamis banda an san mutumin nan ba wani matsahi ba ne ba wani mutum ne wanda adda wata aƙida ta tsari ba to irin wannan duka wannan bai da komi amma in an ga mutum an zo da wata dabba da wani nau'in wani abu da an ka zo da shi wanda aka ganin ga alama ba Allah aka duhi da ita ba wallahi mutanen unguwa su guji ce irin wa'annan dabbobi ko da an aika maka an ce gashi na nama ne kaza kaza an kai yanka saboda ba Allah ake ni da wani abu ba to duka mala yace wa kadhalika zaba'ihul lati zubi halli ghairillah wa zalika ma zikira inda zabihi isi mu gairi hakanan dabbar da lokacin da aka zo yanka ta sai an ka ambaci sunan wani Allah ba ambaci sunan Allah ba an gane aka ambaci sunan wani Allah ko aka nufaci wani Allah da yake to duk irin waɗannan dabbobi a musulunci ba a ce sai Allah ya ce faman tsurra zaira bagin wala adin fala isma alai sai Allah ya ce faman tsurra faman alja'atuhu daruratu ila akal shay'in min hadhihi almuharramat duk wanda lalura ta tilastar da shi zuwa ga cin ɗaya daga cikin waɗanda ababe da aka haramta lalura ce ta tilasta ka ka ci motsai lalura ta tilasta ka cin aladai lalura ta tilasta ka cin wani abin da aka yanka ba don Allah ba saboda lalura ba ba irin lalura ta talauci da muke wakewa da shi ba a'a lalura ta yunwa matsananciyar yunwa wadda in baka ci wannan abin ba kana iya halaka ita ko yunwa matsananciyar yunwa ko naman da mutum dan ta kama a ce dai ta kama an ka ce saura za su rayu saura su halaka sai kun ci ku rayu wasu su rayu wasu su halaka kuma haka ba to irin wannan famannin tsurra wanda lura ta tilastar da shi zuwa ga cin wani abu daga cikin abin da aka haramta gaira bagin gaira ɗalibin lil muharrami ba yana mai neman haramta wannan abun ba lillazzati don jin daɗi au gaira zalika ko wani wannan wala adil ba yana mai tsallake iyaka ba wala mutajawwizin fi akali ba yana mai tsallake iyakar shari'a ba wurin cin wannan abin wa ma ya suddu hajatuhu ba yana cin wannan abin ba don ya toshe bukata ta yi wa ya rufa idraru ya ɗauke makai ne wannan cutar da ake masa gudu to fala isa ma'alai in dai mutum ya ci wannan saboda lalura to fala isa ma'alai babu wani zunubi babu lahi a kansa jama'a mun gane wannan yana nuna mana yalwar sauki da ke cikin addinin musulunci addinin musulunci addini ne na sauki addini wanda babu tsarni cike shi dukkan ga wahala cikin addini kai ka zo da ita Wa ma ja'ala alaykum fi din min haraj millata abikum ibrahim Allah yace ma ja'ala alaikum fi din min haraj Allah bai sanya muku kunci cikin addinin ku ba addinin musulunci babu kunci babu tsanani babu wahala da yanzu gashi abubuwa ne da Allah ya haramta amma sai ya kalli maslaha saboda lalura ta tilasta mutum sai ya ci salati to fala alayhi babu lahi akal inna allaha lalle Allah subhanahu wataala gafurur rahim Allah mai yawan gafara ne ga bayansa kuma rahimun Allah mai jin kai ne ga bayansa gaba sai Allah ya ce إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يذكيهم ولهم عذاب عليم gabaninmu Allah ka zuwa aya ta gaba ita wannan ayar akwai aya da ke ƙara fitowa da ma'anar wasu abubuwa da Allah ya haramta kama aya da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa hurrimat alaykumul ta ko حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة نعم والمنخلقة والموقوبة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم lakum islam dina mun kalli wannan ayar ita ma duka tana ƙara mana fitowa da wasu abubuwan da ba ambata ba anan to saboda lura ta tafsiri in ka ce sai mun tsaya don mun kawo su to ina jin nan za mu tsaya amma dai waɗanga abaje duka suna daga cikin nau'in ababen da ake so musulmai su tsaya su kula da su wasu duk cikin maganganun da muka yi ɗazu duka ma ambace su irin dabbar da aka yanke saboda gunki ko dabbar da aka yanke don wani aljani ko dabbar da aka yanka da nihin wata ibada wadda ba Allah ba duka suna daga cikin nau'in ababen da Allah subhanahu wata'ala ya haramta mana aya ta gaba sai Allah ce innal ladina yaktumuna ma anzalallahu min alkitab wannan ayar ma da muka zo tafsirin ta aya da ta gabata gabanin ta mun yi wannan bayani innal ladina yaktumuna lalle waɗanda suke boye ma anzalallahu abinda Allah subhanahu wata'ala ya saukar na shari'o'i da dokoki minar kitaba a cikin littafinsa wa yashtaruna bihi samanan qalila suna musanya wani farashi dan kadan da shi suna musanya wani abin duniya neman dan wani abu da za a baka sai ka juya akalan wata aya zuwa wata ma'ana saboda ni neman dan wani abin duniya mutum ya karkatar da aya zuwa ya juya ta wani wuri saboda tunanin wani abin duniya da gwamnati za ta baka ko wani abu da za ka samu hannun wani mutum ka san al'adar galibin mutane sai wanda Allah ya kare ko da malamai in abin daga abin da gwamnati ke so ko abin da masu mulki ke so ko abin da sarakuna ke so to za ga duk inda suka juya sai ga shi ma ya lankwasa ayata saboda ni ta dace da abin da suka so to irin wannan abu na bi hadarin gaske dole mutum ya ji tsoron Allah kada ya koya ilimi ka faɗi gaskiyar abin da ka sani in za ka faɗi faɗi gaskiya komai ta ka ja maka kariya ko ba haka ba gaskiya abu ce mai ɗaci to saboda haka sai an faɗa amma kawai in za a faɗa masu mulki ko shugabanni ko za a yi musu nasiha to ba a gaba da gaba da su ana laɓewa ne ana nokewa a hankali a hankali ana lura da su domin me da wannan zai sa ku fahimci abin da aka nufi amma in ka ce za ka yi gaba da gaba kai tsaye sai dai akwai abin da kuma ake gaba da gaba da masu mulki akwai shi abin da aka zai kai su ga halaka zai kai su ga shirka zai kai su ga kafirci to na kaga babu wani sassautawa kai tsaye za a buɗe wuta a tahiyar ake yi ba sassautawa an gane ko to Allah ya sa mu gane innal ladina yaktumuna wayanda suke boye ma anzalallahu abinda Allah ya saukar min alkitabi na littafi wayastaruna bihi samanan qalila suna musanya wani farashi dan kadan da shi ai wato wayahrisuna ala akazi iwabi suna kwadaituwa akan karbar musanya qalilan na wani dan abu dan kadan min aradil hayatid dunya na dan wani abun duniya muqabila hadha al wato ya muqabalanci wannan boye wannan abin da suke boye don neman ɗan wani abu da za a ba su sai su boye wannan gaskiya to masu yin irin wannan ɗabi'ar cikin malamai Allah ce ula'ika masu wannan sifa ma ya fi butunihim ba abinda suke ci cikin cikakkansu illan nara sai wuta wannan abin da aka ba malamai suna ɓoye gaskiya to wuta ce suke ci balbal eh inna ma ya akulu na fi butunihim ma ya akulu na fi butunihim illan nara ba abin da suke ci cikin cikakkansu sai wuta Ya'ani illa naru jahannama sai wutar jahannama Ta illu ita za ta ƙonu fi butunihim a cikin cikakkansu. wala yukallimuhumullahu yawmar qiyamati Allah ba zai yi musu magana ta jin kai ba ranar alkiyama ashe kun ga jama'a kama abin da ke faɗa ita gaskiya fa malamai da kuke jin suna faɗin maganganu wani ya ci kamar da shi ake har da su wani lokaci suna kansu bulala da yanzu wannan aya ai da malamai ake da masu tafsirin ake da masu wa'azin ake ko ba haka ba to shi qur'ani kowa yana iya taɓawa Allah yake cewa wala yukallimuhumullah Allah ba zai magana jin kai da su ba ranar alkiyama wala yuzakkihim kuma Allah ba zai tsarkake su ba ai wala yudahhiruhum min danas dhunubihim Allah bai zai tsarkake su ba daga kazantar zunubin su wa kufrihim kuma Allah ba zai tsarkake su ba daga kazanta ta kafircin su wannan ya nuna mana wannan kafirci ne boyewar ilimi ka san abu gaskiya ne ka boye ka yana kai mutum zuwa ga aikin kafirci Allah ce walahum azabun ali kuma irin wa'annan suna da wata irin azaba ne radadi Allah kare mu daga azaba zai gaba sai Allah ya ce أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى نعم والعذاب بالمغفرة أكا. فما أصبرهم على النار م. Allah subhanahu wa ta'ala yace ula'ikan alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda masu irin wannan ɗabi'ar suna ɓoyewar ilimi don neman ɗan wani abin duniya masu irin wannan sifa sune alladhina ishtaraw ad-dalala ay alladhina alladhina tabaddalu ad-dalalata sune waɗanda suka musanya ɓata bil huda da shari'a suka bada shari'a suka ɗauki shari'a suka ɗauki ɓata suka ba da shirya kana da shirya hannunka sai aka ce kawo ta sai ka ba da shirya sai aka ba ka ɓata shi ne eh mutum ya yada da wannan ula'ikan lazina shirar wudda lalata su ne wa'inda suka sayi ɓata suka musanya ɓata bil huda da shirya wal azaba bil magfira su ne wa'inda suka musanya gafara da azaba ma'ana suka ɗauki azaba suka aje gafara in sun faɗi gaskiyar sun bayyanar da ita Allah zai yi musu gafara ba zai musu azaba ba idan ku sun ce za su ɓoye gaskiya su faɗi ƙarya saboda biyayya ga shugabanni ko ga masu mulki ko ga waɗanda kake neman wani abu hannunsu to irin wannan sun zaɓi azaba sama ga gafar ubangiji Allah ce fama asbarahum ala nar me yayi girman hankulin su akan wuta babu fama asbarahum ai fama ashaddu fama ashadda jur'atuhum menene ya kai tsananin wato ƙarfin halin su ala nar akan wuta mutum ne aka hura wuta ga ta balbal aka ce fada sai ko ya zage ya ce bai fada akwai ƙarfin hali ko babu ƙarfin hali gare to shine misalin mutanen da sun san gaskiya suna boye gaskiya kuma wannan maganar ba ta boye gaskiya ba abu ne wanda ke takaituwa da malamai kaɗai ba wa yana bibiyar kowa duk wani abin da ka san gashi gaskiya ne tsantsa yadda mana in ka boye abin nan akwai ɗan wata ribar kafa da za ka samu akwai wani ɗan girma da za ka samu akwai wata daraja akwai wani abin da za ka samu to sai kai yadda ka yi wa hukuncin kawai ya shigo cikin wannan ba malamai kaɗai ba Allah ya samu dace Allah ce ba ma asbarahu alan nar me yayi girman hankurin su akan wuta an gane ko sai Allah yake cewa wato bi ilmihim a amal ahlan nar saboda suna da ilimin cewa waɗannan ayyuka wato ayyuka ne irin na 'yan wuta wa ma ashaddu sabarahum alan nar menene yayi tsananin hankurin su akan wuta wa muqtihim fiha ko menene ya tsananin hankulinsu akan zaman su cikin wuta Allah ya kare mu daga azabar wuta sai Allah ya ce zalika bi anna Allah zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq hmm. wa inna alladhina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'id na'am Allah subhanahu wa ta'ala yace zalikal azab allazi istahaquhu ita wannan azaba da suka cancanta ba kome ya sassa ne su ba bi annallaha allaha nazzal alkitaba bil saboda Allah madawacin sarki ya saukar da littafi bil da gaskiya ai bi sababi annallaha ta'ala nazzala kutubahu saboda Allah ya saukar da littafai ne mustamilatan alal sun tattara akan gaskiya alwabe gaskiya wadda take bayyanan nan fa kafaru biha suka kafirce mata wa innal ladina ikhtalafu fil kitab lalle wa'anda suke yin sabani a cikin littafi wato fa amanu bi ba'daha wa kafaru bi ba'daha menene sabanin da suke yi shine ta inda suke yin imani da wani sace na littafin Allah sai su kafirce ma wani sashe na littafin Allah su yadda da sashen wasu ayoyi waɗanda suke bayani akan abin da suke so su kafirce ma ayoyin da suka saba ma abin da ba sa su kun wannan magana duk wata ayar da ta zo wadda take magana ga abin da kake so to ita wannan ayar kai ita ababba aya a wurinka ita kake so ita kake tafsiri da ita ita kake wa'azi da ita kana kaunar wannan ayar ita ko ayar da ka faɗi mugun halinka ba ka sonta to irin wannan duka ya shigo cikin wato wa innal ladina ikhtalafu fil kitab sun yi sabani kenan a cikin littafi ta inda sun yi imani da sashen wani abu nashi sun kafirce mu wani sashe Allah ce masu irin wannan dabi'ar lafi shiqaqin ba'id lafi shiƙaƙin ba'idin suna cikin saɓani manisanci suna cikin saɓani ula'ika fi mukhalafatin ba'idatin irin wayannan suna cikin wani saɓani manisanci anin rushudi daga shari'a wasawa da kuma samun daidai Allah ka ganar da mu daidai da yake kamar da na ambata Allah cike ya su da sa ya azurta wannan majalisi namu na wannan tafsiri da babban malamin mu. fadilatul doktor sheikh wato dr wato abdullahi mungadi wanda galibi an ce imam mungadi sai mutane su dauka limamin masallacin shaguni wanda wannan kare ne gare shi dr abdullahi mungani mungadi lecturer ne daga cikin lecturori na nan kwalejin education ta adamu auji allah cikin yadda ya samana ya ta mana ziyara a wannan majalisi namu to saboda haka muna so malam ya sa muna albarka ya dan hudu ɗayan kalmomi wayanda su zama cikin gibe ga yan mintunan da suka rage muna a tare baka lahu wato muna yi maka murna da zuwa wannan wurin ko muna dan so kaɗan sa muna albarka a cikin wannan wurin wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ah, muna ƙara godiya ga allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya kaddara ƙaddara mu a wannan bagire a wannan masallacin mai albarka masallacin gidan sarkin alharzai na kabi alhaji abubakar alhaji awal dan juma Allah ya kara masa lafiya Allah ya karɓi ayyukan da aka yi hidimar da ake wa musulunci Allah ya karɓa yawan musulmi ba wani abu zance ba ce mu ƙara godiya ga su malamanmu da suke karantar da mu koyo wanda dare da rana wannan bayan Allah suna ƙoƙari domin karantar da al'ummar musulmi muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara musu tsawon lokaci a cikin wannan aiki na alkhairi Allah kuma ka albarkaci bayan su ‘ya'yansu Allah a Allah ya tura su su ma akan wannan aiki ko da sun muke ya zama ‘ya'yan da za su ci gaba da wannan aiki wanda su ma suke tallafawa domin a ga wannan aiki ya tafi su ma wani Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sanya ma dukiyarsa albarka Allah madaukakin sarki ya sa aljanna ce ita ce makomar su da kuma mugwaki ba amin musulmi a cikin gaskiya ba karamin alkhairi ba ne. musamman a cikin wannan wata mai albarka ya zama na ana karanta alkur'ani kuma musamman a ce a gidanka a gidanka ana karanta ƙwararri ka ɗauki nauyin wannan karatun wallahi ba ƙaramin alkhairi ba ne da haka dama wannan shi ne bambanci tsakanin wanda allah maɗauki sarki ya azuta da alkhairi na dukiya da kuma wanda allah bai ba dukiya ba shi ne a ga bambanci na ciyar da wannan dukiya a hanyar allah in yanzu ga allah ya baka dukiya amma kuma ba ka iya siyar da ita a hanyar Allah ya zama da kai da tallaka ta ɗaya tallakan ma ya fi ta don kila da Allah ya bashi da kila zai yake da abin da kake saboda haka wannan ba ƙaramin alkhairi ba ne da Allah ya baka kuma ka ta haɗe kana siyar da abin da Allah baka a hanyar Allah Allah shi azurta mu alkhairin sa wannan masu tsayuwa da wannan aikin Allah ya saka musu da alkhairi Allah madaukakin shi ya sa aljanna ce mu kuma mu baki daya Allah ya haɗa fuskokin mu gaba daya a cikin aljanna muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amin da sahabban da aljanna jannati firdaus amin subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh dr abdullahi bugari babban